A yayin da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya zama babban dillanci a Najeriya, hakan ya sa hanyar zirga-zirga ta mota ya ragu hada-hadar jirgin ƙasa kuma yake cikar kwari mutane kan yi dandazo a tashar jirgin ƙasa don neman tiketi sakamakon wahalar da ake sha kafin a samu da har ya sa ma'aikatan suka sauya jadawalin yadda za a rika karɓar tiketin jirgin eh, ba yana kira yana bada tiket minista Wani matafiyi mai suna Muktar ya ce, sufurin jirgin abu ne da ya kamata ya kawo sauki amma kuma sai aka samu akasin haka. To alhamdulillahi mun ga sauki amma kuma amma tana so ta zama bala'i gare mu saboda yanayin yanda ake sai da tiket din kamar jirgin ya yi mana karanta saboda demand. Don ya kamata a ce idan mutum ya zo yana son tiket a particular time ya kamata a rinka sai da tiket din a ce akwai portion na displays ake sai da na rana ko na safe ko na yamma amma yanzu inda ake cunkoson nan gaskiya babu sauki a cikin lamarin menene rashin saukin al'amarin saboda rashin security na kan hanya mu kenan dai ci baya a ƙasar nan halima fanaso farko na zuwa kenan na shiga jirgi amma kuma da na zo an samu matsaloli sosai saboda ko layin ma yadda za biyar da layin ma matsala ne ga wurin masu aikin balle mu da muka zo neman tikiti sannan wasu kuma suna sayarwa wasu tikiti kuma a gefe kamar ni na zo ga yaro ga layi ga rana tun da safe sha ɗaya amma kuma ba samu tike ba sai yanzu yanzu hudu ya wuce kafin na samu tikiti da kyar ma na samu amina gani ta ce ma'aikatan tashar jirgin suna buƙatar horo na musamman don tafiyar da aiki yadda ya kamata ni gaskiya tun da nike zuwa wannan tashar jirgin ba da sauki nike samun shi ba ba su ɗaya ba ba su biyu ba ina bin jirgin nan ko da cikin wani sati amma gaskiya ma'aikatan su ma ya kamata a gyara musu na ɗaya iya magana da kwastomomi ba su iya iya ba ya kamata a gyara musu a kawo sababbin mutane da za su koya musu yadda ake yin aikin nan kuma yadda ake magana da kwastomomi na biyu kuma gashi nan suna nan daga baya za su sayar da tiket ma mutane a baya kuma bai kamata haka ba wanda suka zo tun daga safe suna nan suna jira amma ba tiket haka shinta har yamma za su tashi wurin tafiya ba za su samu tiket ba kin gan yanzu haka mutane na nan har standing har a zone a jirgin ma'aikatan in ma suka zo mutane tun daga mutum ya zo tun daga safe abu da ya kamata su yi ya kamata su lallabe shi su san yadda za su yi magana da shi su san yadda za a yi kowa ma ya samu a gama cikin lafiya amma ba su yin haka a kokarin da ake yi don shawo kan matsalar tsaro da garkuwa da mutane rundunar sojin najeriya ta tura jami'an ta jihohin kaduna katsina da zamfara domin samar da tsaro hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya